محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haɗuwa a wannan yammaci na alhamis bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na ashirin da biyu ga watan ɗaya dubu biyu da ɗaya miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ƙarshen aya ta muka tsaya ne jiya ƙarshen aya ta ashirin cikin wannan sura mai albarka suratul hadid yau tafi farkon aya ta ashirin da ɗaya tambayoyi na farko ta wace wani dan uwaye ya ta da ni cewa lokacin da nake fassara suratul idza waqa'at waqi'a wajen fi sidrin maqbul na fassara sidir da cewa wato ainihin bagaruwa a madadin magariya Allah ya kana maka alheri wato ba ba ga yaro kuke na magariya ce magariya magariya kenan ne sidrin maqbul duk da cewa akwai wanda suke na fassara hakan suka fassara da bagaruwa amma duk gaskiya fassaran magariya din ya koya wani kuma yana cewa ubangiji ta Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yake ya taɓa yin abin da ya saba wannan ayar don haka yake son a yi masa adalci a faɗa masa ko a yi masa hukunci da ya dace da shi kafin ya mutu gobe kiyama kuma yana neman ni da zai mutu wannan hukunci ka ga ka faro aiki kana nan ka haɗa ta yi ta amin yakan fi da ka fita amma ba ni zan kana kai mutu bulala ba sai da gwamnati musulunci da an ji an fara aiki da shari'a musulunci da kai da yadda da nan an fara ko da da ka'idar addinin musulunci idan mutum ya aikata laifi na gina a inda babu wanda ya sani sai shi malamai sun yi sabani Sun ya je ya gabatar da kansa kotu a yanke masa hukunci shi ne ya fi ko kuma a'a ya tuba tsakanin da ubangiji tabbatacciyar tuba tuba ta yi zaton nasuha wanne ya fi masa waɗansu malaman na ganin inda mutum zai tsoye tsakaninsa da ubangiji ya tuba ya yi nadama akan mugunyar aikinsa to shi ya fi me yawa sauran rayuwar da ta rage masa zai iya ayyuka na da masu tarin yawa rufi rufi yanki yanki na wannan mummunan aikin da yi har yanzu da cikin wannan da ake kira zalika wani kuma da suka ce in ko mutum da karfin halin da zai iya fitar to zai yi da laifi ba an cewa kafin yana cikin sunayen Allah hmm, ba ya ciki su ya kafi wannan suna na addu'a su ya kafi wato ba a tabbatar da Allah suna sai abin da yake cikin alqur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a cikin sunan Allah ba a yi jihadi kuma ba a yi kiyasi dole sai nafsi daga Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam wani ya rubuta cikin harshen larabci za ku ce game da malamin nan Muhammad ibn Ali as-Sabuni yace domin na ji suna sanya shakka game da aqidarsa musamman yana an ce yana yin tawili na ayoyi na sifat to amma ni kuma tsamin ilimi ne ina yawan karanta littafansa kamar littafin rawaye wal bayan kamar littafin sa min kunu da sunna da wani tashi na littafansa gaskiya ne abin da kaga an faɗa wato Muhammad Ali Al-Sabini malami ne masani ta fuskar shari'a amma a aqida wato ba da aqida ta bai tsakani da Allah abin da yake zana wasu cikin littafin ka akida ce da ta sha bamban da akida ahlus sunna wal jamaa idan ka ahlus sunna wal jamaa akida sahabbai akida da kan qur'ani da hadisi an ga ko kamar yana da littattafai waɗanda ya goyi bayan wannan akida da ta qur'ani da hadisi a ciki kuma ta saboda ta tafsir ya ji fada ya daga kolin al'ariyan ne gaba ɗaya ya ta akida ahlus sunna duk abin da ta ayatul kitab tayi ne sai ki haka ahadithul kitab wato abin da ya ba ta mamaki na shi ne idan ya koyi hadisi ya tabbatar cewa a karshen sa ga wata kalma da za ta soke a kidar ta shi da yake so gina mutane sai yanke hadisin ya gutsure ya kawo shi a gutsure ya sa malamai gari mutar rubuta akan sa kamar su um, uh, wani جميل الجيرة أنا بقول لهم يا دار Ya yi tambaya يسميها hannu على كتاب ta تفاسير kamar su Sheikh Abdullah Bakar Abdullah Abu Zaid shi ma ya littafi a kanta Sheikh Bin Baz ma ya kan bakar da yadda da kan sa. saboda haka a fagen shari'a da bayanin waɗansu hukunce-hukunce za a gama da usulubi ne ba biyu wajen karantawa larabcin su ne sauki ne karamin talibi ma zai iya karanta larabcin sa ba ya da asiri ne don da usulubi ne daɗi kuma akwai da kusanci masu daɗin karantawa kamar littafin asibiyan iya ilimin qur'an mai yana da daɗin karantawa kare da gaske kamar akwai littafi da ya akan almawari da bangado yana da kyau lafi su ne ya haɗa dan littafi haka da sauransu ba amma dai gaskiya babu wakila wannan su ne matsalarsa. ya ne mutumin da ya sa wani mai yanzu a gaban ka yake shafa gaban ka don ya jira ba ya isin mai kenan haramun ne ubangiji ta Allah kama kamar da zai rayu zalika fa kan al'adu adu dukkan mutumin da ya nemi ya kan kansa cewa ta sha'awar mace ba ta hanyar matar aure ba ba ta hanyar kuyanga shar'antacciyar kuyanga ba to dukkan wata hanya da ta bi maka ji daɗi ko ka fitar da muni to wannan hanyar haramun ce sa'in da hannunka ta yawa ka sayan sabulu ka sa sayan wani abu mai yanki ka dukan dukkan haramun ne da haka bai dace musulmi yi ba wannan yake mutum ne yake aikata alfasha amma kuma gashi kuma ubangiji ta Allah ta buɗe masa harkokin suna kasuwanci suna tafiya daidai to sai ji an ce wai haka ɗin kamar ana gaggauto masa rabban sa ne na lahira ake da ke cinye a duniya menene gaskiyar wannan zance gaskiyar al'amari shi ne idan mutum yana saba wa Allah kuma idan Allah na shi lafiya yana shi haƙaƙin arziki to ubangiji ta Allah ma masa salala ne kamar ciki ya kamata ka dauki wa zuciya da ka tuba inda aka rufe a kama ta da cikakken laifin ga gobe kiyama amma ayar da suke magana akan nan da suke mai ruwa a duniya ranar tashin kiyama za a ce su azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wa istamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهين بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسدون wannan aya tana magana ne akan kafirai kafirai nan gudun sun kafir kuma Allah sun duk bijire masa sun yi gina masa da sun san wani kishiya amma Allah ya za su ci gaba Allah ya ba su rayuwa Allah ya ba su abatin arziki ranar tashin kiyama sai ce da ku ko da kun kuma rabon kun cinye suna duniya an ba ku rabon kun hau kun da kun je duniyar wata kun yi wane ne wane ne kun yi mai da komai da komai da haka yau ba ku da a alayyar mutum zama a zaɓar kuni amma umar ban khattab saboda gudun duniya irin mai zuwa lokaci yakan bar wasan ta ababai na kamaliya da rayuwa abinda ba dole bane cikin rayuwa kamala ne yake gudu nake kar a sa ni cikin waɗanda za a faɗa musu haka ranar tashin kiyama ba na wannan gudu da mai kawai na shi ba wai yana nuna cewa dan kai amfani da samaniya na rayuwa ka ci mai kyau ka ta mai kyau ka ci mai kyau ka haramun ba ba ka haramun ba matukar ta hanyar halaka ne shi matukar kuma bai mantar da kai lahira ka ba wani shi kuma ya yi tafiya ne wani gari sai sai ya rubuta yana ta takardar sai shi ke na aka ba ta takardar kuma ta ta yi ta zauna har sai idda ta kare bayan ta idda ta kare sai ta aure wani shi kuma daga baya sai ya dawo da ya dawo kuma shi ya shi da kansa ko ta hanyar wadansu da tabi ne ko dai samu labarin cewa lalle yanzu mu kuma ina fatan ina ma za ka fito ya ta ya yi ta kai shi ta da hankali mun da gidansa wannan dai idan ta fito ya aure ta hakan da sai ya ne ka ga ta da wannan mijin da ka yi da da wannan miji da biyu sai ka ga tsarin da shari'a ta amma ka ta da hankali har ya fice ta nan kanta tunda shi yana kanta in ka kaza ne abin da zai yi a kullum wani ma ya da addinin ka ma da dabi'un ka amma mun zaman nan da ni da ni yake ba zai yi ba dan kila da zai iya ba ka haƙƙi na aurfiya da ya kamata in baka ba saboda wasu dalilai da ba na faɗa masu ba da haka kafin ka hakura da ka dakin ka suke yi suke na aikin abin da yake gaba ɗaya suka baka shi baki in na karɓa suka rufe kuma sai suke ya tawo su koma cikin gidan bayan kin gina idda to shi da adalci amma a kai su suke sai maka tayar da hanki ta muku da hankali a gidan kuma sai karamar iblis ya a gida to wannan zalunci bane dan kuma ta zalunci ce matsayin laya a cikin musulunci karanta laya cikin addinin musulunci ya halatta yin aikin laya kuma ya halatta da sharafin duk abin da za ka taimaka gaskiya za ka taimaka kuma kada za ka kokarin bishewa saboda ya halatta kai mun laifi ko mun gaskiya fa dan za ku iya yana da gina da aiki da aka mun idan an je gaban kotu ban da zuwa gaban alƙali ba bai iya magana dan mutane ba wancan mun da ya tafi mun hukuma ya fi iya magana in ya tafi ya jawabi ko sai ba aiki na in da mun tsari ko da a nan gurin kuma da suka da ko ya fala a babin abin da ya shafi alqada wato hukunci sai da idan mutum bai iya magana ba ko da fi da ne ko mara lafiya ne ko ya tsufa ko yaro ne wanda ba zalibi ba ba hakin ko ne da mai magana nan gurin ba sai fala ba to wajen ya kala sa samu lauya to da wannan ya da rasu lafi kan gidan ka ne amma wani ne ina nuna ta kuma da an zo da ya da kuma da zai sare kansa ba sai a ba sai a bayar lauya dukkan takaddu da nuna mallakar wannan gida to shi kuma zai yi da gurin tuta ko za a tabbatar da hakkin wannan wannan yayi ya ta kodin kan kusin layin da aka yi imani da ji a wajen ya tabbatar da wannan hakkin yayi ya halaka da gaske idan ya haka yake wannan aikin da ya lagos ne yana bukatar a biya shi daidai ya hana da ya matsawa ko da girga girga da zuwa da dawowa ya hana ke karba abin da bai halatta lauya yi ba shi ne mutum ya yi makamashi ne ba ya da gaskiya sai lauya ya biya ya cika kotun turan gidan ya kare shi ya rikita alƙali da turanci na da dole babu dalili don kawai ya kare wani mutum da yake makarici ne to wannan gaskiya na cikin wadanda aka yi wa inji da za da ranar takin kiyama Allah ya tsare amma idan dai lalle lalle zai kare gaskiya ne duk wanda ya kira shi ke sai kuma da sun lalle yana da gaskiya zai ke kare ya halaka amma zai kare da gaskiya ya kare mara gaskiya ya kare ƙarya ya kare gulmi to wannan bai halaka ba ina ga dan gwanda malamai na bin rubutu sun bar da tawa kan wannan da nan ne wannan malamai da kuma bincike da dama a gargashin rabuta ne mu zama da zikiri da dama duk an yi tawa kan wannan zikiri ni ne dama bin sababbin abubuwa waɗanda ake fatawa a kai mun rike da kokarin shekara ɗari uku ɗari bakwai wanda sun magance matsalolin da suka dace da zamani ga wani matsalolin zamanin da malamai suna ta bincike da rubuce rubuce ko a university na Madina ko al'azhar university ko Malaysia ko Pakistan ko dukkan institution bincike na duniya ba na bi ba na bi ga email din mun majalisar malamai a garin mu ya kamata suna da email don saboda sadarwa ta duk wani da su ko sabuwa a yi a jita me aka ce me dace wata da yi muhammadin me ya rikin dace wata amma kuma zai yi gida abin da yake ya kamata mutum da yawa don karfin ka tsaya mutum da yawa ka da kafa ku biyan da gida kuma zauna lafiya wani da gida na kai cikin da ake bada gobe duk wanda da bai tafi ne wannan nan ya kun da Allah kala ko mun tafi kuma da ne ne shi ke lafiya a zauna lafiya ba wanda zai da ba wanda zai da kuri'a to kaga wannan abin ne mutajabba wanda ya kamata a sami abin da ake kira al-fatwa jamaiyya a tara malamai su kalli abin da kowane sako a neman wasu ba siyasa a jawo waɗansu baƙaƙe na siyasa su sashin bakin ka dan malamai su fahimci abin su kwatanta su da ayoyin alƙur'ani da hadisi ya fitar da natija a sa abin da za a faɗa da wannan su yi bayani su yi tashkisin sa su so ya samu da bandin jiki abu ne menene shi yaya hakika mutum ne malamai su ji sun fahimci eh lalle kaza haka yake sai su gaba a wata aya da ta ko hadisi su fitar da hukunci a kai amma da ka san hakika ne da ya ka da ka fi a gindi sai ka da ka da ka fi da ba da bane ina ba ta mu da haka dole sai akwai gogayya da kuma tsakanin malamai na addinin musulunci da masana ta kowa da kallon rayuwa da likitoci ne da injiniyoyi ne da masana ta fuska tattalin arziki ne siyasa wani ne dole akwai gogayya da juna sai ana haka addini ne shugaba inda aka rufe abin da addini ne zama kamar dan kawai bayan da addini ne dan kawai ne da mutane da daya sai ne ko dan kuka da zai iya su jita mun gani da daya ta aka daga mutunci ne ne da gida gida mutunci da gida gida ta tawar ne mai hukunci yadda ya sallah da yi kabar da yi hukunci ke na ɗaukin ce baya da sallah ina ganin sun za ka da ya aiki ce baya da sallah matukar da abin za a ce yayi wato ya taka su mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kabar kan ba yi ne cikin sallah ku bai ce mu da kabar ko alwata ba yi ne cikin sallah kabila ce dukkan wanda yana da wannan ladan wanda bai da sallah sai amma ya rasa ladan da yake na samu da an yi kabar da kai da Allah alwata mala abubakar na ga sai ta fage na jin ko ne kare ne kare ne da kuma tambayar ta kullun da kullun shine cewa yayi ya halatta ga dan bid'a Allah ko ya halatta ba ta san kun duk ta da wannan tambayar ya halatta ya halatta ga dan bid'a imam bukhari ya zabi akai babin halatta bin al-maktum dan bid'a kenan da ko ba yana bin sallah ko ba ta sahabbai sun bi sun bi kuma sun bi abin da ke bukata su suka ne suka bi dukkan da yake da za a ba to shi wannan aikin da ne haka shi ne za a duniya idan an ce ahlus sunna ga dan bid'a ba ma ko da zaka da ahlus sunna ya shi ya bi amma haramun ne bid'a ba ka da hujja eh ko ne da kan bid'a da bid'a ko ya san akwai mun ga da a cikin fatoyin baya inda za su kafa kullaya ana cewa ko bid'a karama ko bid'a babba ko bid'a mai sabata ko bid'a mai sabitan barwa wallahi daga babin ku gani ko sabbin ne mai gane salam manzo Allah ya saka aji da kullu bid'atin dalala ba wai girman bid'a ne ne sanin ke tafi ko ba kan kace ne zai ki ta ba ya danganta da an kifar muku da hujja ko da ita masa ba a nan gurin kafir ka kurfin kafir kai an kifar masa da hujja ta hanyar da jafi ya fahimci hujja ya fahimci hujja ce amma ya kan gare ya ci gaba da yi to anan ne zai tafi ba isar masa da hujja ba yana da shubhat yana da ta'yin ba da yawa da zai sake da su me wa'azin da in tsari ya kafa ganin da dalili ba ta da hujja ta ko mun gare ta an da yake da yake ya ce ka gane wani abu ne a hadisin da ake kawo cewa dukkan wanda yake jin dangida dangida ba a karban azumin sa ba a karban aikin hajji sa ba a karban kaza kaza ya karbi ne islami kama ya karbi kama ta karbi shi a rukun min hadisi ne da ihi ba ne sai da Allah ne ba hadisi ne da ihi wanda yana shi ko kwanan hujjar wanda aka yi jihar. Eh. A wannan ai daga yi yana magana zai sallah ne. A ba haka ba. Ka gane idan zan faɗi ka tawatu na karanta ka kowa ya zai ko ga tawatu. Maganar cewa mutum ya zama kuma ya ce ya kan gida yanzu wannan kuma daban. Na daban. amma dan bid'a ba wata inkarin bid'a ta ba ka ya dace da shi bai sani ba amma dan Allah ne yadda kana da ga da mata da yake mu ma ta ku wani dan da da ma ta bayyana lahu da wa yadda da da min da ma ta bayyana lahu huda to shi hatta al'ana lam yatabayyana lahu huda suna da da Islam da magana ko irin da wallahi duk yadda za su yi duk yadda za ku yi kun gane ko ne dai idan da karanta abu na fahimce shi tasirin mai saurare na da zai dan kasa da ubin da su kun san gani da kyau amma bayan an tattauna kun san hujjar da wani dalili da shi ne magana amma farko ce ai an dantar da su da ne ai an dantar da su da ne waye dantar da su an dantar da su amma da suna da su domin duka yana a babu na hanyar da aka yi wa'azi ta zai dubu kayan da cikin wa'azi dukan da aka a kowane zai sauka a gari yake limamin da wannan kafiri ne kai da yadda babban abin da ya fara duka da gana kurkuku ne yanzu ne wannan limamin kan kafin da yadda kuma Ya zaɓin ko mutum ya ce ya fi ta garan da wannan ya fi ta garan da wannan ya fi dan Allah ya zama wa'azi ne bambancin da wannan wannan wannan kalan da magana ta kan kana ko dan gambara ta ga da amma idan mutum kusa da zaka masa yaji ka fara yin gana ka abin da kake yi ka ka tabbatar ya tabbatar kina kike da su sai kai yi tsari da yake da su ya sani kike yi shi ina da rubutu biyu da yi zai fada karke da ya fada ko zai ga hujja da yanda yake fada shi ne mara hujja ina da bayan hujja da ana irin wannan abin da muke yi Allah kika akwai wanda sun san gaskiya cikin malamin da a abadan yasa kan wannan ko duka da hukunci na akan dan sun karbi da hujja sun kirda ne fa amma mafi yawan ba ta ba inda ta cikin da ba inda ta ya ita mutar hujja ko kwalar hujja Allah ka ni ne kuma yake da Thank you. wanda yake cewa wanda yake cewa mai sace tafi za su yi azumin tsofaffi sai yake mata azumin tsofaffi ba da kyau yadda ko ita gaskiya da ta gamsu ba ya ce jikin ya taɓa a nan a nan masallacin an yi yaji cewa zai gwada sai babu kyau to shi ne ke ba ta ke mai don kuma sa shi ko a ta ko ta ji a gaskiya ne azumin tsofaffi in nan da ake sa azumin tsofaffi kyau sun yi zanen suna kiran azumin da wasu yasu suna nufin azumin da ake cikin watan rajab to shi kuma babu wani yanki in da duk da Allah sai manzon sa wanda ne cewa a zo cikin watan rajab ake kance su da yin azumi watan rajab ba da bambanci da sauran wasu in ta gada mata azumin mafila in ta gada mata ci azumin ya abin da take cikin sahih bukari watan da manzon Allah ya fi yawan da azumin mafila a cikin da kowanne shi ne watan da ba tare da haka a cikin manzon Allah ba baya azumi a gaba da yansa an bai dabu wato ina son ku fahimci matsaloli idan muna son mu fahimci matsaloli kar mu ɗauki lissafi ɗaya ko biyu kawai mu karanta mu wata a binciken mu idan aka ce ahlus sunna wal jama'a wato wata hanya ce da aka shata kuke samun goyon bayan Qur'ani da hadisi kuma akwai wasu mutane da suka bi a farko akwai aji na farko akwai aji na biyu akwai aji na uku ne yanzu yan aji na goma sha hudu ko aji na sha biyar idan muka fahimci wani abin da aji na ɗaya na biyu na uku ba su suka fahimta ba muka fahimci sun ce nasu fahimta da su da nasu daidai to duk abin da muke so mu gina sai mu a lokacin kun lokacin sabbi da aka farka mu nan bid'a a lokacin sabbi aka samu tawari a lokacin sabbi aka samu shi'a aka samu kadariya aka samu murji'a duk waɗannan sun yi ɗanan musabbai a lokacin sabbi aka samu mu'tazilawa duk waɗannan sun yi zamani da manyan farko to yaya suka yi mu'amala da su sun bi su sallah ko ba su sallah sun kafir ta ko su kafir ta ba wannan ita tambayar da kowa kana da aikar ta aika don yanzu idan ka ɗauki misali wani na ɗauki jami'a wani na ɗauki kadiriya wani na wani ne ka ɗauke su ka haɗa shi da mu ta gulawa idan aka yi kuma wani zai kan da mu ta gulawa sai ka tunani ya za a nan wannan mutum da yi kokarin ba don da ka tafi su ko na murji'a ko na tabariya ko na wane ne amma ya yaya magabata cikin sahabbai ko sahabbai suka mu'amalance su to a nan ne za ka fi tantan jin rayuwarka shekul islam ya duniya yake rubu da yakan san bid'a yake cewa wallahi in ne ne ko kudurce wannan akida ta kuma kafirta saboda ni ina da gantaccen hujja cewa akida ta kuma kafirta amma kun da ban kafirta ko kun da yanzu ku da ku gantu da hujja ba har yanzu ku samu wanda ya yi muku ya nan da turbe muku irin ku wannan shine hujja amma an daga ana ra'ayi an yi goma ana ra'ayi an ci kafir kafir da nabi ya an gina kafir kafir haka ko kaza kaza kaza kaza wannan ba shi sa musalla abu ta sifa ta ilimi da ba shi ina ga kan kanka abin da yake na ku gani kasancewar ko ta bambance da wani akan akida kaza kan fahimta kaza da kuma ko da kake maka da ke ba da mutuncin da naka ji kake cewa ba sai da kake da kullun tsara shi Allah gani da Allah kan tabbata ka ga ba da yawa mun ce kuka ce da din dangane da wannan bayanin da ka kawo masa ibn bukhari hmm. gara idan yi an ce bukhari kamar hadisi annabi ne ya yana goyon ba a gidan biyan sa ma hmm. harin ka duba babin da ka ba mu cewa mu duba cikin bukhari hmm. ba hadisi da take da annabi ya bari kawai magana ne na hasan wanda kowanne mai yi take ba da hujja da cikin babin ba hadisi annabi bane magana hasan ne kawai hasan ne dan biya abinda mutane Allah ya yi mu lafiya Allah ya gani gobe lafiya ta ce ba jin da cikin rami ya yi gobe Allah ya zai ne tsaya karshen aya ta ashirin zai gani ta ji aya ta ashirin da ɗaya bala jan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك قدر الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعيد كنت بايات بإذن سبحانه وتعالى يتكلم تبينية بسيرة أدني مريدي wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur tun da duniya a dace mai rubi mai ya kamata mun nemi abin da yake shine tabbas ke lahira da su ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi ku yi ya zuwa ga wata gafara ta musamman da gurin ubangiji wa jannatin ku yi zuwa ga aljanna yadda arduha ka kamar fa'in mai da da rana domin as-sama anan ba a nufin sama daya jinsi ne wanda ya kuma ne jami'a samawa ko al-ard ba a nufin kasa daya jinsi ne ana nufin jami'a al-ardin jami'a al-aradina wa sabiqu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard sabin al-jannatu ne sabin kamar da وعدت للذين امنوا بالله ورسوله ان يكانوا ان يكتموا دونه وقد تكون ايمان بالله تكون ايمان بالله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan kan Allah ce ta Allah wanda yake bayar da ita ga wanda ya dama wallahu bil fadl al azim ubangiji ma abucin falala ne mai girma wato ita falala mai girma Allah shine ma abucin ta wannan aya ta yi mana cikin suratul ali imran wa sariya ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin man u'iddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi كان وعزت للمتقين الذين يمسكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكر الله فاستكبروا من ذنوبهم ومن يذكر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون za su kudu da siffofi na masu كل ko siffofi na masu daga cikin sufofin su akwai ciyar da dukiya a halin yalwa da kuma halin rashin yalwa ya dan kodewa kasan kai ka dan baya ana ɗauke da guda kasan kai ka miliyawa ko ba za ka ɗauke da ba zai ɗauki miliyawa sannan ga ɗaya ko da an yi da abin da ba daidai ba an shiga ke su an zalunce su an zo su su su su ɗaya su bayan sun kai su zai ajiya ba dan ɗaya su da kuma ajiya ba sannan ga da misali kuma ga su da sun suna cewa sun yi sako domin kake su su da dama su nemi gafaran ubangiji da dukkan waɗannan su ne waɗanda aka samu da aljanna domin su Allah ta gaske ذلك yi الله da hadisi cikin sayi wanda talakawa suka je ga Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce kai ne masu dukiya sun tafi da lada suna sallah kai ne da mutum suna azumi kai ne da mutum amma suna yin sadaka da ranar dukiya yake zan dukiya balla kana ne farka da da haka ya zama musa musu manzo a ce ku riba kallar bari ku riba tasbihi ku riba hamdala ku riba kaza duka ne kuna yi masu kudin da suka je sai kada sai da dukiya kuma suka tsare waɗannan kuma suna tasbihi da hamdala da kabbara da menene sai suka ka suka sake dawo wa wajen manzo Allah suka ce dashi abin da ka faɗa mana mulaya da yayi da ma sun gida sun gida ne ya za a musu sai Allah bil a sai dan Allah ya ba mutum dukiya kuma ubangiji ya za ta fatawa da bin tsoronka da yin aiki don Allah kana cikin wasu da aka fara su da aljanna farkon fayi in ka yi aiki da dama abin da ake so hanyar da kane ba ya zanto za ka yi maka na kala hanyar da ku kusurciya mai kyau hanyar da kake hanyar da ko mai kyau to irin waɗannan su ne waɗanda ake nufin da wannan hadisi da manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nisa wallahi tabaraka ta'ala ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فقير الذين يبخلون ويحمون الناس بالبخل ومن

na cutuka da kamaduka da laulayi da rufin lafiya illa fi kitabin ba sai abin yana rubuta cikin littafi min qabli an nadra'aha ko kafin mu halitta halitta inji Allah ay qabla an nakhluqa al-khalqa qabla an nakhluqa al-khaliqata ko kafin mu halitta halitta in zalika ala Allah yasir abin mai sauki a Allah tsara hakan da kuma gudanar da shi irin yadda ya tsaro da tare da an samu kitabta likai la ta kai an faɗa muku wannan ne don kar ku sami damuwa alama ta ta kun kan abin da kuka nema kuka rasa kar ku sami damuwa don mun ne muka zama rasa Allah ya rubuta da za ka samu ba wala tadrahu kar ku ku rika alfahari bima ataakum dan gani da abin da Allah ya ba ba mun ku ba iya yarku ba ba ta kaje da ku ba ta da sauran bane ba ba ma Allah ya rubuta da ka samu ku rika alfahari akan abin da ba gani ku ne ne rawa daga gare ni ka muke da ba garin ka ba in kuma ta rufa ba ba haka Allah ya tsare wato wannan baya yake abinda ake kira al-aqd bil asbab wato da sababin abu duk abin da Allah ya mayar ya zanto sababin sai an karanta mana duk wannan sababin to sai mu bi ina da ta fahimta Allah ya mayar da noma da kasuwanci da aiki da kadago su zanto sababi na neman arziki to sai ne riko da wannan sababin don mu samu arziki amma riko da sababin kadai ba shi ne samu samu da su da ta ubangiji amma kasancewar da ta yi ubangiji kuma ba shi ke nuna mai rike sababi ba mu zai na mutum ko da sababi ne ko da mutum na daga Allah ke ba shi ko da kin da Allah ya kaga ba ya hana masa abin da yake ba haka bane ba dole sai ka riko da sababi ina da ban fahimta inda akwai wanda ya kamata a ce ba sai rigar sai ba ba na namare ne ko kuma ta kace rigar sai na farko ta fitar da cikin dai ibn tabar min ahli hada kana sharqiyya tana nuna da mutane ne biyu da kuma na uku ga juna biyu ta hadabar da tabar da biyu makamin qasiyya na hudu sai kuma ga mata da kaza mata ba mu masabi ila bihi ummatati qalat ya lakum yutu qabla hada wa kuntu ru'yan mansiya ga sama ce ga ta ne da gari ga su bayan ciki ga ga kuma wato ainihin a nan da ta gaba ga idan ciki ya ga dama ko ko a gurin wata da gurin da kuma ba sai kuka gurin da na Allah ki yi ji ile ki ji ji in masala ku ta ci da alƙur ka banda ne sai ta gurin da kun da wannan da alƙur ku gurin da masala ta gurin da kuma gurin da ku gurin da ku gurin da kuma da Allah ki baki ne yasa yi ne alam tara anna Allah qala lil mu'minin وهي إليك الجزء يجاكك الرسل ولو شاء أن تجنيه من غير ربه جنته ولكن كل شيء له سبب. بيجي تعالى كده مريم تجيجيكا وما أظن في كتابك يا جميل بجيني بجيني بجيني بجيني إلا أن لا بدأنا بجيني بجيني بجيني بجيني بجيني أما كل شيء له سبب. هو الغلام هنا السبب. لكي لا تاتوا على ما فاتكم ولا تكرهوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وبيجي بايا كان كل مختال ذكر من من ينجا فخور مليون انصاري مختال من ينجا تجد جرمان كي تجد فاتنا تجد ملك كو كو كو سوى تكون ابو فخور مليون انصاري بعد ان الله يباكي بايا النبي نبي نبي يعني مكان يكون مكرفين بعد ان الله يباكا كما يرد كما لا يباكا بأسا كالفاري الله يباكي في الدين بربيكا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة جربت تجاه عند الله ذاك ذاك بعد ذاك تنفع الفاظ الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل سين وطن ذا تتيين ريوة تتي إمرت المتعلم هي ريوة وهذه ريوة بيكوة ريوة بإلمي ريوة بإلمي جماعة سنة كثيرة سنة يكون سنة الدين المسلمين بأن الله يتنبسون يتنبسوا يكتواري لوقت يتنبسوا jama'a suna da cikin yaran kansu kan ne ne ne sai ka tsaya ne zai ka tsaya ne zuwa gare to wannan da mure ya ilimi ne mure ya ilimi ya ga jama'a suna da kafin to mutum da kuke na kanu ya ga mure ya ilimi ana bukatar ka bani ta ana tsare kuma ta ki bayarwa ya ga mure ya ilimi talaka ba su sa wani cikin da ba ya ko kuma hana wa man yatawalla dukkan wanda yaji ya baya kafin da ya fara gaba da ya fara gana an yi cikin sai gida din mafi wa man yatawalla dukkan wanda yaji ya baya fa inna allaha huwa al-ghaniyyul hamid to ubangiji ta'ala huwa al-ghaniyyul shi ne mawadaki al-hamid ne kan abin da ya ko bai yi daɗi ba shi ne ke tantance لقد أنزلنا لنا الناس وأنزلنا من الكتاب والميزان ليكون الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أنزلنا نوحا وإبراهيم الكتاب وجعلنا في ذريته من ذكر الكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقين أيام الذي يأتى تفارى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات تبين ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم فبركوا باب قد يأتى أتفارى كيف دليل suka ce ta farko wato kamar farko ai kamar da kuke zai shakka kenan sabon labari ne na biyu kuma aka ji ya kan hanta inda ko aka ji a cikin zaka mai labari da kada arsalna bi kuma ma bil bayyinati hakika mun turo da manzannin mu bil bayyinati da mu'jizobi abinda ake nufi da mu'jiza ga da rakoyo abinda mai zai zai zai da shi ya kawo gaban su mutane in sun kafa kawo irinsa wannan ya nuna gaskiyar shi ne dole a yi kakke da dogon ubangiji وأنزلنا معهم الكتاب من توكد الكتاب من تربس أجل ذلك الكتاب الكتاب أنا ألم الجنسية أي عن حجم كون من جاءت الكتاب من تربس أم ذلك باع ومن من جاءت الكتاب من تربس سيدي بشي تفند الله يبين أمنا كيني أكرا بالإنجيلة بالزبورة بالقرآن amma sauran manzanni kuwa da annabi Sa'id da salim da Hud da Nuh alaihi salam da sauran manzanni duk sun zo da littafi ya ya sunan littafin su Allah da zai da cikin Qur'ani manzon Allah da zai da cikin hadisi da haka dole mu imani da da shi ba tare da bayyace ya ya sunan littafin ba izi na ne shafi na ne sura na ne duk wajen imani da wannan ba a wajen samun haka sai dai kai imani akwai littafi sai littafi da ne littafi goma ne dari ne da mutum ba an gane ku kowane manzon an ba shi littafi wani mizana da kuma wato ainihin adalci ne ya kuma bil qist dan mutane su tsaya bisa da rayuwa ta adalci an fassara al-mizan da adalci an zo fassara al-mizan da abin aiki an bai tafi lokacin da nake cikin surfin rahman na ɗin yin ita da biyar da yin akwai kusurkin tura lokacin da muka hada alaka tsakanin waccan aya cikin surfin tura Allah wallahi anzal kitaba bil haqqi wal mizan وما يدريك لعل الساعة قريبة أن ذلك من ذلكما وتعلم السماء رفعها ووضع الميزان ألا في الميزان أتبقى في الأمان كمان أنا في الحديث لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليكون الناس بالقسط عشان sai في الميزان shi al-mizan نبي na kai ba لي biyu ko da yake ismul ala suna ne na abin aure ko kuma yanzu abin da ake nufi da shi adalci zai iya ɗauka ma'anar adalci zai iya ɗauka ma'anar abin aure domin ka'ida suka ce mizan ya zama ala wajen mishi'al da ta ko kuma wato abin awon kalmomi na mishi'al jami'in ismul ala ko a kanka kamar mizan ala wajen mishi'al mishiyan ala wajen mishi'al dukkan su ne ala wato ma'ira su ne na wani abin da ake amfani da shi dan aure to da haka suka fassara shi wannan suka ce a'a a cikin suratu sura da nan cikin suratul hadid yana daukar ma'amar abin amma a cikin suratul rahman yana daukar ma'amar abin aure lalle a cikin surutu rahman ba da wata ma'amar ta abin aure lalle a cikin suratul hadid ba da wata ma'ana ta abin adalci haka to ne bambanci suka ce bambanci tun da an ce an saukar daga sama abin ayon da muke amfani da daga sama aka saukar da shi a gidan mu ke da kayan mu fitori a gidan mu ke da kayan mu a shi tun da saukacce ne Allah alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizana wanda na dukkan da al-kitab da ka saukacce ne kenan yaro ne kenan adalci ina ga dan ka haka ne inna qad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana inda ma tsohon ma'anin kitab kada kuma adalci kenan amma kan gurin sai aka ce me wata wa sama'a rafa'aha wa wada al mizan wada ba anzala ba anzala ya zama kankarwa ne ba an an sa ku je ku tsere ina ba za fahimta ina da yin lafi da kare to ya rage idan wani zan bai ta a to za ka guda biyu aka tattara da kowane manzo an dace الكتاب والميزان ومن الكتاب هو الميزان الميزان والأمر شيء آخر يختلف تماما من الكتاب الكتاب هو الميزان والميزان هو الكتاب dole wannan tambayar ta zo da alkitab da alkitab da daban ko alkitab daban kuma alkitab daban kaga an yi kuma dole ne suke bayani wadan suka ce eh shi alkitab da alkitab da a daban ne sai dai shi littafi na Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi isara zuwa ga abu kai tsaye ya faɗe shi a gane shi ko da baya ɗaukar kishiyar wata ma'ana sai wannan abin bai nuna ta iya kuma yi isara a takaice sai an leka an leka a gane ko yana nufin kamar kenan suka ce duk abin da littafi ya nuna kai ya yi ya ce hada kitabullahi duk abin da fahimto da ake karkashin aya ba kalar fito ba ya zo ni zan ina da damar ubangiji ke ce ka kun kamila akwai wanda yake zai ne ko ya dan gari gari da فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. لا تقول أكو أكو كما جابتك. يا زلمة tare da haka sai Allah bai gane na da zai zai ta turka asharatu ko kuma ke kamila an ya kuma cikin zan bayani ko wannan ne haka idan ta Allah kuma yake magana da dan adam yake ta mana kanka sai salatu ma daga at at kuma shine adna da sai ubangiji ya hana ka mafi karancin nuna amma da zai mun da sai shi ne ce ya a kansa ba ya ne da komai a ta Allah bai ce kanka da kina haifinka ba Allah bai ce kanka da kina haifinka ba amma ya ce kanka ce masa ko tak an ce ya kanka ce masa ko tak an hana yi gina an hana zagi an hana yi gina duka to amma ko tak ka ga wannan gaski ne amma zagi duka ba fahimta ya ce karkashin lafi ya zama mai zanta na fadi kuna fahimta ba nufi gani ya fadi duka lala fahimta ya ce karkashin lafi haka da gudun ta lafi in wanda zai ya kulina amwala da kana zulman inna ma ya kulina fi butunihi nara wa taslimu sira wanda suke cin dukiyar malaya ta hanyar zalunci jini da suka ce ya tana cikin wanda suke cin dukiyar malaya ko an ce sun yi zalunci ka ga wannan da nan cin dukiyar malaya ne ne zalunci ne to sai wani zai ci ba zai ci ba amma zai kona maraya da gida su da kona masa gidansa yana da gona su da kona masa kaga ba shi ke ba abin da zai halalla ko haramu saboda ya ma wannan zai yi da ko kan da da zai in ya zan ko ci wanda zai bayar amfanin jiki an haramta maka ina da an zama sarwa da lalatarwa wanda ba amfani da zai yi in ba da ila haramta maka to da wannan ne zan kiri da kuma kitab shi dan wannan misalan suna min da yawa cikin alqur'ani kar mu ja da ina jin guda biyu ne sun bude ko fa ko wasu وأنزلنا الهدي فيه بأس سبيل ومنافع للناس وبنجد تعالى في أنزلنا الهدي من سوكر بكركه فيه بأس سبيل أشكل كركه أقول kayan faɗa masu tsanani ma'ana ta hanyar karfe ake sarrafa dangogin kayan faɗa tun irin na da da kuma irin na yanzu zamani duk da kake ake gane wa da kuma amfani mai yawa na mutane da kalbi ake sarrafa kayan amfani a da kamar abin da ya shafi hawar noma da galma da matsatsabi da jakari da dirya da sauran al'amura da mutane ke amfani da su da da cin abinci da kwanukan rubi tsohon mamakin lumma kuma da kalbi da ake yi injina da ake sarrafa su a yau wajen muwafala wato kayan sufuri da gari kaza da gari kaza da sauransu duk wannan da linnas kalbi yana da wannan amfani da shi ake kayan fada da shi kuma ake amfani wato isharar ce Allah ke yi bayan ya saukar mana da littafi wanda ya kunshi ya ta adalci sai ya saukar da karfi ma'ana ya zo shi a cikin kasashen mu mu har da hanyar da adalai mu sarrafa su da yin mutane ba a shabir da yin mutane dole ake idan mun yi wannan sai ya kasance littafin da ya samu tsaro idan mun yi wannan ba sai ya kasance littafin da ya samu tsaro kowa zai faɗa Qur'ani da kar magana saboda ba mu da ba a ce jijin ba mu da madafi'ul lillah shi karfanta kamar ganin aka yi sura guda na cikin guda ne kuma su kuma da karanta amma yau shi mutum bayan da abin da muke ta dukkan wani yin mutum ne karfan nasara ma'ana mun dauka gaba ɗaya mun ba ba za mu iya kwani ba ba za mu iya kulaji ba ba za mu iya haura ba ba za mu iya injin eh, mashin ba ba za mu iya injin mai kaɗe ba ba za mu iya sarrafa karfe ta kowace irin ba in an samu masu da gara ko masu hazakar da za su iya yi kira su mana wayo su ɗauke su cikin mu a yau dukkan mai basira ko fasaha ko yana ne ko kan makare bane a baki titi in mutum ya gaza masa amfani in ya samu sai sace sai ya tafi yaran tunanci wani abu ne ko koyar da tafi da amma wannan ne da ke cikin kuma sai za a amfana da ita ne kuma sai ya lura yaran tunanci da karanta jarida da zage-zage da magal da hayaniya amma shi din ko ba ta ina ka ta fahimta ita kuma wannan kimiyya din da basira din da azaka din ita ake so dan adam ya amfana da ita a rayuwar sa da gobe yanzu yau likitoci da turawa take da likitoci da ake da shi ko a ingila ko ake da su wato ainihin a america ko ake da su a faransa duk za ka samu da kasashe masu tasowa su dole da kwanan likita da ake yi da shi kowane ɗakin bincike da kasashe masu tasowa suke samu daga afirka da kasashen larabawa inda babu yancin ilimi inda mutane da ke da ilimi inda shugabanni ba sa kimanta ilimi inda mutane ba sa kimanta ilimi ba a nan da bane gaban suke ruwa ka ce wani ya yi jirgin sama da aikin gaskiya ba wani sun jini su gurin suka kace da eh an yi da jirgin zai tafi amma ba nake sauka bane ba a sake umar ku na gani su da zai kuma ne ruwa kace ba amma da gurin ku shike na an wani da kuma wannan mutumin an riga an ka ke kuma zai ka da wani yi gidan rediyo a gambe wanda yake cikin kilomita da kai wata kan yana isar da sakonni sa dukkan wata da an yi yanzu an yi a Kano an yi a Sokoto an yi a ina ne duk masu hazaka to wannan ke nuna kasa jahiliya cikin ta duk girman suka dace musu sun zama jahilai ke dole sai da yake amfani da basirin da Allah ya ba mutane su a yau idan ka je America myrology doctor kadai yan Najeriya an ce sun fasin wajen mutum dubu daya don da sauran ɓangarori na ita ne wasu yan Najeriya kadai don da sauran yan kasashe na duniya da cikin larabawa ne cikin bakacin fata ne sauransu saboda mu a kasar mu ba a da ilimi ba san kimar ilimi ba abin da aka sani kimar kuɗi waɗanda za a kirga a gansu kamar yayi wanda in an gina wani jiya mulki kuɗi da zai ga sai ya sun wannan kuɗin ba ta san zama kuma kenan sun zama yayi ne sai ka da mai ko kuma ka eh, kona ta abu to dole ne al'umma da za su samu ci lokacin da ta fahimci menene manufar halittar ta ban kasa kuma ta san menene samun da Allah ya maka da gata da ubangiji ya maka zuwa al'umma wanda za takara da kowace irin al'umma لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. في الكتاب دم الإيمان به وكرم ذلك الكلاهي مثلا. وإذا كلام مثلا يقول وأنتم waɗansu ba za su karɓa ba amma sun yi zauna lafiya da ku waɗansu ba za su karɓa ba sannan da ke ɗauku da yake su kenan bai kare kanka dan ba zai iya da kanka da kanka ba ta tafi in tafi hana su to hana su ne wal ya'lam Allah min yusuruhu dan ubangiji ta Allah ya yi da kowa ne suke taimakon addinin sa wal yulahu suwa ne masu taimakon mai zannin sa bil ghaibi da ba ka ganin Allah da idan su ba ka ganin sa amma da ka fara taimakon addinin sa da mai zannin sa inna Allah qawiyyun aziz lalle ta wato mai karfi zartaswa sannan aziz wanda ba a da ke bagala ayyukan aziz lalle Allah shine qawi mai sarki sannan abin wanda ba abin da ke gaba da wa laqad arsalna nuha wa ibrahim hakika ma aiko annabi nuha alaihi salam ya aiko kuma annabi ibrahim alaihi salam wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwwatan wa kitaba yaka sanna annabta a cikin dhurriyyar wannan mutane biyu annabawan duniya suna dangantuwa ne zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam da kuma annabi Ibrahim alaihi salam gane muka bayyana annabta a gidajen su wal kitaba da tafai da muke ta saukarwa waɗannan annabawa kamar yadda tafi a cikin zuriyar su akwai wanda yake yi yake so ya bi tabbacin musulunci wa kafirin minhum yana daga cikin zuriyar da ke dangantuwa zuwa gidan annabi Ibrahim kuma an samu waɗanda sun kan da sun fasikan ba na cikin jikokin jikokin jikokin ko da fatakunan ka an samu waɗanda suka bi ne سلم ثم قفلنا على آثارهم بالقرى وقفلنا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما ما عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير ubangiji zai kullu qafaina ala asarihi sannan sai muka bi bayan wadannan manzanni wato annabi Ibrahim alaihi salam da Nuhu alaihi salam da wadanda suke cikin zuriyar su sai muka bi bayan rusulina da wadannan manzannin namu wa qafaina bi Isa ibn Maryam muka sake bin bayan da annabi Isa dan na Maryam alaihi salam وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه muka sanya a cikin zukatan waɗanda suka ji annabi Isa ra'afatan wato ra'a tausayi wa rana da kuma zulfi sannan sun ya musu wannan a cikin zukatan su da haka zuciyar su take da laifi sama da zuciyar Yahudi Yahudawa ke kasance zuciya da su kuma kasar ku ne hukumin da zalika a ya kalli zalika a cikin kasuwa wato zuciya ta tafi dai kai sauri amma su na fara waɗanda kuke da ayyukan Annabi Isa alaihi salam akwai tausayi a cikin duka su idan kun kudin ta da Yahudi ina da karan fahimta shi yasa duk inda ake wata wahala a duniya ka iya jin ake da kullu bai da sun kai adabi amma kada mu yanke da kullu da bai ta dole da mutum da ake yi gobe la ta wala ba da da yi kowa ma mutum da shi inda shi ne ne da ma su suna da wannan tausayin da aka sa a cikin zukatan su ra'a ta san da rahama wa rahabaniyya tabi'ta da uha lafazin rahabaniyya menene mutum ne al-iraq ma mutum ne al wato an yi masa nasaba ne da fi'ili ibuka da uha an gani ko fi'ili ibuka da uha wato ibta a ko fi'ili muqaddar da رهبانية ma'ana ابتدعوها mukaddal ya مقدر يدل عليه المذكور shi ibuka da da aka ambata shi ke nuna wancan da aka saki wa rahabaniyya ta ibtada'uha to amma akwai yanki da suke kiro abinda suke da rahadani yanki wato kai sai ya waɗansu ababai na halal kawai don neman samun matsayi da girma a wajen Allah kuma mutum ya kawai cewa mata su yi aure ya kawai cewa abinci mai daɗi ya kawai cewa sutura mai daɗi ya kawai cewa sun tada wani lokacin ma ya kawai cewa hulɗa da jama'a ya kare a daji cikin kogon dutse yana ibada ko suke rahabaniya wanda su kirista ibuta da iya kirkiro su suka yi ba ya Allah ne kiran ta yi ba ba Allah ce ma ka tabnaha a illa ibtida'a da mu yadda ta yi da ita ba in lafi ba a rijuwan Allah a a sun yi ne su a kira su suna neman yardan Allah wannan ma ta tabbata a nan in lafi ba a rijuwan Allah wato ta istisna ne wanda yake mun tafi ba mun tafi ba abin da shi da mun tafi ma'ana wanda yake al-mustasna ne al-mustasna ne wato daban daban cikin suna ubangiji ta ala da yi ta cikin dangin abin da ya wajabta cewa su da hadaniya in da suka rubuwa Allah sun je sun sun sun tsire ne rabaniya din dan neman yardan Allah shi akan kan tare da haka kama ra'ayuha hatta ri'ayatuha ba su kiyaye ta ba a kekalin kiyaye ta da suka kirkiro abin galin da suka kirkira ne sannan alwafin da suka ɗauka za su kiyaye abin da suka kiyaye wa kuma fa atin alladheena amanu minhum ajrahum sai muka bayyana waɗanda suka yi imani cikin su ladan su wa kathirun minhum fasiqun kuma da yawa daga cikin su suna nan fasikai ne ya yi wa rahadani shi ne zama la rahadani su ne ya cikin addinin musulunci ba ta ka gujewa wani abu mai daɗi na ci ko na sha ko wurin kana don kawai neman lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kowa zuhudu shi fi kowa jin tsoron Allah da kai sai kansa bai ana asfatun wa atqatun billahi ma zai ji tsoron Allah amma tare da haka yana son abu mai da ya samu yana son mai zaki da ya samu yana son tsayari yana son a cikin kofiya zuwa suna zuwa abin da ya fito ne karkata a ta cikin hadisin da suka fi kowanne ko cikin bukari idan an tabbata tabin da yana da zuwa lissafa su na Allah ya faɗi ne da karkata a kai a an kawo an gasa sai ɗauka sai ya ga yake an sayi dole da Adamu ya lakata an gudun shi gaban dan adam da ba ɗaya ba kan da alfahari ba ko kun san dan sai ko da hadisi sallallahu alaihi a cikin da annabi ya kuma na akwai ma'ana wa alaihi yi ne sai a yanku su ne ba ta sai يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به kuma zai sanya muku wani haske da za ku rinka tafiya a kansa ko a cikinsa wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinka ne malaman tafsiri suna da maganganu guda biyu dangane da fassara wannan aya waɗansu malaman suka ce ayar suna magana ne akan mu'minu ahlul kitabi masu imani cikin ahlul kitab don suna ne aka za a basu su biyu sun kafa hujja ayar wa laqad wassalna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun alladhina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة wato yutona ajrahum marratayn sai kuma da Allah fassara su cikin wani hadisi yace mutum uku za a ba su lada ninki ranar mutum na farko cikin ahlul kitab duk wanda yayi imani da annabi Musa ko annabi Musa sannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi annabi Isa ko annabi Musa to kaga za a ba shi iman za a ba shi imani da wancan annabi sannan a ba shi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ajrahum barkai na biyu wato bawa wanda yake bauta karkashin wani bautar da yake wa dan adam dan uwansa ba ta hana shi sauke nauyin haƙƙin Allah na bauta masa yayi wancan yayi wannan za a dace ladan kuɗi biyu na uku mutumin da ya sami baiwa bayan ya same ta ya ilmantar da ita ya karantar da ita ta karanta ta ilimi sannan daga baya ya ilmantar da ita kuma ya aure ta kuma za a dace ladan miki biyu haka san Allah bayyana cikin hadisi to da haka sai waɗansu malamai suka ce wannan aya da wannan hadisi duk suna da alaka da wannan yuzukum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tumsuna bihi wa yaghfir lakum hadda Abdullah da ba za a kan wannan suka amma sa'id ibn jubayr wanda dalibin abdullahi da abbas ne ce a'a wannan aya tana magana ne akan mummunan lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ake magana al'ummar annabi muhammad yace yu'tukum kiflayn min rahmatihi din nan mutu safa yace abin da yasa duk abin da ahlul kitab za su samu mu za mu samu sannan kuma sai a ƙara mana wani wanda su za su samu ba sai wanda aya ta magana akan wannan da Allah ce aminu billahi wa rasulihi yu'tukum kiflayn min rahmatihi an ba mu irin abin da aka dace a kan ulaika yutuna ibrahim marratayn da aka ce wa yaj'alukum nuran tamtina bihi sai in nan fardu bihi anhu wani abu ne da mu aka daban da su kenan haske da zamu rinka tafiya a cikin sa yasa amira bayna aydihim wa bi ina ويغفر لكم الله غفور رحيم ثالثا لأن لا يعلم أن كتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب domin su ahlul kitabi su sani cewa Allah ya kadiruna ala shay'in min fadlillah ba su da ikon mallakar wani abu cikin falalar Allah sai abinda Allah ya tabbatar wa bayi shi Allah shi yake rabon falala da kansa ba su ne za su ce wani zai samu kaza wani ba zai samu kaza ba Allah ne yake raba falala da kanka. wa anna al-fadla bi yadillahi yutihi man yasha kuma lalle falala gaba ɗayanta a hannun Allah take yana bayar da ita ga wanda ya ga dama falala ta mulki dukiya falala ilimi falala karkuwa falala ta da dukkan yadoyin falala a hannun Allah yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadl azim lalle ubangiji ta'ala ma abucin falala ne falalar wanda take ne girma to ina ganin yanzu idan mun ce zamu shiga cikin kada Allahu ayoyi guda biyun farko ma ba za mu iya gama ba dan akwai hadisi a kansu wanda ya kamata a duk daga cikin tafsiri da ka sai mu dakata nan gobe sai mu tashi a kansu abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi